Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauraron ma a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na ƙasar Ghana. Kuna iya kama mutane sadarwar intanet duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Alheri Grace Abdul muka sake dawowa a shirin mana hantsi. Cikin shirin za ku cewa sojojin Amurka na horar da sojojin kasar Kamaru kan dabarun agajin gaggawa da kuma yadda za su kwashe masu bukatar agajin gaggawa a fagen daga. Sai kuma shirin a dawo lafiya da babaya kuma kere zai kawo mana daga nan kuma sai sharhin jaridun jamhuriyar Nijar da kuma ra'ayi da kuma sauraro ku kira kuna ajiye mana. Albarkacin watan Ramadan za mu kawo muku muhimmancin zaman lafiya daga malamai. amma duk waɗannan sai mun fara jin cikakkun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa alheri grace abdu gobe laraba al'ummar afirka ta kudu za su kada kuri'a zaben da ka iya zama kalubala mafi girma da jam'iyyar anc mai mulki za ta fuskanta yayin da jam'iyyar da abokan hamayyata suke kokarin jawo ra'ayin masu kada kuri'a da basu riga sun yanke shawara kan jam'iyyar da za su zaba ba. jami'ar anc da democratic alliance da kuma sabuwar jam'iyya mai tashe mai hankoron farfado da tattalin arziki economic freedom fighters sun yi gangamin yakin neman zabensu na ƙarshe a johannesburg babban birnin kasuwancin ƙasar jam'iyyar anc tana kan gaba da sauran jam'iyyoyi da suka tsaya takara sai dai jam'iyyar da ke mulkin ƙasar tun shekara 1994 tana fuskantar suka dangane da batun cin hanci da rashawa shugaban jam'iyyar kuma shugaban ƙasar afirka ta kudu cyril ramaphosa ya amince da haka a jawabinsa na ranar asabar we admit that we have made mistakes and we put ourselves ya ce mun yadda cewa mun tafka kurakurai mun kuma zo gaban al'umma muka nuna cewa mun tabka kurakurai sai dai waɗanda ba su yi komi ba su ne kawai ba sa kuskure bisa ga cewar hukumar zaben 'yan afirka ta kudu miliyan 26,700 ne suka yi rajistar kada kuri'a a zaben da za a gudanar gobe laraba sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya gana da takwaransa na kasar rasha sergei lavrov jiya litinin yayin da ake samun sabani tsakanin kasashen kan rikicin venezuela a daidai lokacin da manyan jami'an diplomasiyan suke jaddada cewa ba sa son ɗaukar matakin sojan wata ƙasa a venezuela bayan tattaunawarsu a gefen taron majalisar ƙasashen yankin tekun arctic a finland da amurka da kuma rasha ke matsayin membobi an tambayi pompeo bambancin da ke tsakanin ƙasashen dangane da batun venezuela sai ya amsa da cewa ba na so in cika baki sai dai kawai na bayyana karara cewa venezuela tana buƙatar mulkin dimokuraɗiyya kuma ba ta buƙatar wata ƙasar waje ta yi mata katsalandan ko kuma ɗaukar matakin soja daga wata ƙasa ko da ta wani hali ne saboda haka muke son cuba ta fice iraniyawa su fice sojojin rasha su fice ya ce za su sake tattaunawa da lavrov domin neman mafita shekara guda bayan kaddamar da wani tsarin tallafawa kananan yara da taken be best uwar gidan shugaban amurka melania trump za ta yi jawabi yau talata a harabar fadar white house inda ta kaddamar da shirin da nufin ƙara fifita shi bikin zai hada da gabatar da jawabai da mutane uku za su yi kowanne ɗayansu kuwa zai gabatar da mukala ne kan ɗaya daga cikin sassa uku da shirin nata ya kunsa da suka hada da kula da lafiyar ƙananan yara da amfani da hanyoyin sadarwa yadda ake amfani da su da kuma yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi kawo yanzu dai ba a fitar da sunayen waɗanda za su gabatar da mukalar ba uwar gidan shugaban ƙasar ta ziyarci asibitai da makarantu a duk fadan amurka tana tallata shirin da kuma gurorinsa cikin shekara guda da ta shige to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc China ta bayyana cewa wakilanta suna shirin tafiya Amurka domin tattaunawa kan harkokin cinikayya a wannan makon. Duk da barazanar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi na ƙara kudin haraji kan kayayyakin ƙasar China na biliyoyin dala bayan da ya yi korafin cewa tsarin da ake biya halin yanzu yana ɗaukar lokaci. Bayanan na Trump wanda ya yi ranar lahadi a shafinsa na twitter kan sabon harajin ya sa kasuwannin hannayen jarin yankin asiya da waɗansu na amurka faduwa tare kuma da ƙara sa shakku kan makomar tattaunawa amurka da china dangane da harkokin kasuwancin duk da faduwar da hannayen jarin suka yi dai kafofin watsa labaran ƙasar china ba su ce komi game da abin da trump ya faɗa a shafinsa na twitter ba a duk safiyar lalan lahadi sai dai bayan sa'o'i kakakin ma'aikatar harkokin ƙasashen ƙetare na china genshuan ya shaida wa manema labarai cewa china tana kokarin samun karin bayani akan kalaman da trump ya yi dangane da harajin sai dai ya jaddada cewa har yanzu tawagar beijing tana shirin tafiya amurka cikin makon nan domin tattaunawa labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka anan birnin washington dc dalla. Sojojin Amurka na horar da sojojin kasar Kamar kan dabarun agajin gaggawa da kuma yadda za su kwashe mutanen da ke bukatar kulawa gaggawa domin samar da hanyar da za a rage mutuwar dakaru a fagen daga. Ga fassarar rahoton Moki Edwin Kenzega. Kunje Amidu mai shekaru 29 sojan kamar ne da ke karbar kulawa asibitin soja da ke Yawunde tun watan Oktoba da ta gabata. Amidu ya ce da ƙyar ya sha lokacin da 'yan awara suka kai wa sansanin sahari inda suka kashe abokin aikinsa ɗaya tare da ta wasu biyu. Ya ce abin da ya tuna shine yana zubar da jini mai yawan gaske kuma ya samu rauni a kafarsa ta hagu da cikinsa da kuma hannunsa na dama. An samu ceto rayuwar Amidu ne lokacin da jirgin sojin Kamaru mai saukar ungule ya ɗauke shi cikin gaggawa zuwa asibiti. Amma sauran wasu sojojin ba su yi sa'a ba. a cikin 'yan shekarun da suka gabata kusan sojoji 117 ne suka mutu daga wani ciwo wanda za a iya ceto su idan har akwai kulawar gaggawa da ta kamata a cewar rundunar sojin kamaru sojojin amurka na aikin ganin an magance irin wannan mutuwa ta hanyar horar da sojojin yadda za su iya kulawa da waɗanda suka ji rauni Major momart wanda bai faɗi sunansa na farko ba na ɗaya daga cikin waɗanda suke horar da sojojin kamarin ya ce darasin da suke koyarwa na kwashe mutanen da suka raunata wanda ya hada da ɗauke gawarwaki ta sama da aka fi sani da case bak. We talked about the different levels of Casevac. So you have your own legs, ya ce mun yi magana akan ire-iren matakan bak idan kana da kafafunka za ka iya ɗaukar wanda ya ji rauni da kanka akwai abubuwan da za a iya amfani da su domin tabbatar da cewa marasa lafiyan ba su zubar da jini ba lokacin da ake tafiyar da su A watan Fabrairu, Amurka ta sanar da cewa za ta rage tallafin tsaro da take baiwa kasar Kamaru biyo bayan zargin cewa sojojin Kamaru suna keta haƙƙin bil'adama. Amurka ta ce duk da yake cewa ta rage tallafin da take baiwa sojojin dangantaka tsakanin ƙasashen biyu tana nan da kyau. Daraktan kula da lafiyar sojojin Kamaru, Kanal Abeng Mbozu, ya ce dangantakar ƙasashen biyu ta nuna a horon da Amurka take basu. La coopération militaire entre Ya ce horon da Amurka ke bayarwa wata alama ce da ke nuna cewa dangantaka tsakanin sojan Amurka da sojan Kamaru yana kan tafarki mai kyau. Wannan shi ne dalilin da ya sa sojan Amurka suka zo domin horar da takwarorinsu a cewar Mbozo domin ceto rayuka da kare mace-mace a fagen daga. jami'an sojin kamar 30 ne suka samu wannan horo daga amurka kuma za su koyar da sauran abokan aikinsu abin da suka koya To fasarar rahoton Moki Edwin kenan kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka. amma mai akwai da babu duka dangantaka ku daidai. Allah ike faɗa haka ba ni na ke faɗa ba, da ni na ke faɗa haka da sai ku ƙaryata ni. mamai akwai da babu daga dangantakan ku daidai Allah ike faɗa haka ba ni nake faɗa ba da ni nake faɗa haka da sai ku garyata ni kai mai akwai ka gane idan kai gida talatin cikin guda za ka je ka kwana a ɗaki guda ka kan kwan a kayan gado guda ɗaya haka nan wanda bai da komai gida guda za a iya kwana a ɗaki guda ikan kwan a gefe guda ikan kwan a kayan na falle to yan gari ya waye ta nan da ka danganta kan ku daidai. In ba ku ɗan misali kai mai akwai ka gane in kana kamar akwai ne. ba ka sanya hula goma a kan ka kai ɗai ai da an gano ka sai a cewa na ya taɓu sai dai ka sa guda ɗai haka nan wanda bai da komai shi ma isa guda ɗai mutakar in yana da hali to ma idan ka duba ta nan da kusan don ta kanku ku daidai. ba ku dan misali da agogon jaka talatin da agogon sulai talatin in wannan iba da loto daidai wannan iba da loto daidai yan za a dai kira su sai ka ji sunan su don agogo. ba ku dan misali da su sulai talatin da nonon kwabo talatin yan za ka dai zuba a yi sai ka ga daidai farin su daidai. mai mai akwai ka gane in kana takama akwai ne ba ka sanya takalmi goma a san ka kai dai ai da an gano ka da ake gama ga na sai dai ka sa guda dai haka nan wanda bai da komai shi ma isa guda dai mutakar in yana da hali in ma idan ka duba ta nan daga dangantakan ku daidai. Allah huwa lazina bai aiki da duk gidanka bai aiki da arzikinka sai dai da zuciya ba haka nan wanda bai da komai Allah huwa lazina bai aiki da babu ɗansa sai dai da zuciya ta yi shin wala idan ka duba ta nan daga dangan ka kanku daidai. Allah huwa lazina kai mai akwai ka gane in ba ku ɗan misali zan komuwa ga Allah. Kai mai akwai ka gane in ba ka ɗan misali ranar komuwa ga Allah. Ya biyar fari ɗai a ciki za a nan naɗe ka. Rami guda akan tona ka tana ba a tona goma. Dan wai kana da hali a ciki za a tuna ka. Haka nan wanda bai da komai dan komuwa ga Allah. Ya biyar fari ɗai ciki za a nan naɗe shi. Rami guda akan tona ka tana ba a tona goma. don wai ba bai da komai don mala idan ka duba ta nan daga danganta kanku daidai. akwai ka gane in muddin tana da shi ne in muddin tana da shi ne burin ka shirya hairi kai taimako ga kowa ka taimaka wa kowa ka agaza wa kowa ka kyautata wa kowa ran komuwa ga Allah wallahi ka ni daɗi bayan ka ji daɗi. To madalla har yanzu yana tara sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda za a ke cewa karfe uku da minti goma sha hudu na dare mu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin a lafiya na ci gaba da dubin yadda hukumomi a kasashe da suka ci gaba suke kula da harkokin kai kawun motoci laman lafiya ke gudanar da ayyukansu da yasa ake samun karancin hatsira a kasashen ba kamar yadda hatsirin ababen hawa ke sanadiyar mutuwar rayuka da dama a kasashen mu ba. Malam Abdulbasid Nuh Abbas direban tasi a birnin New York shine ke fayyace mana kai a kan yadda hukumomin kasar nan suke aiki na kiyaye hanyoyin kasar. A makon da ya gabata bakon namu ya ɗauko mana bayani ne akan tambayar da na yi masa cewa shin akwai wani horaswa da ake yi wa direbobi lokaci-lokaci a kasar nan sai ya ce. Kwarai kuwa ana yi ai saboda haka ne ma idan kana tukin mota wato kana tukin taxi kowane shekara biyu ya kamata akwai inda za ka je wato a kuma kara wayar da kai in akwai wasu sabbin dokoki za a sanar da kai daga wurin don haka ba ka da wani hujja kuma nan idan kai laifi ba ka isa ka ba ɗan sanda hankuri ba ba zai saurare ka ba ma sai dai in ya ga dama ya rabu da kai amma wai ce mai wani ya hankuri a na yi kuskure ne musamman kaman masu tukin taxi akwai lances da ake ce ma hack lances mm. bayan bayan lances da za a baka mm. na ainihin na tukin mota akwai kuma wanda ake baka ana ce da shi hack lances wato lances bilki na kake da shi mm. don haka idan kana tukin taxi sai kasance wani mai tukin private car mai motan kansa ya yi kuskure sai kai ma ka bi shi to kai za a bi a rabu da shi domin dan sannan zai ce maka zai nuna maka cewa ai wato license biyu gare ka saboda me ana ganin eh, kiman ka mm. yasa aka baka to ya za ka bi mai lansis daya suka yi su gaya mana kuma wannan hmm. wato duka dai saboda a kiyaye to ya batun mota kula da lafiyar mota don saboda wani abu ne da shi kuma yake kawo hatsira eh, sosai lalle kan baba kayi magana kwarai da gaske wato da yake abin da sa nake koro maka abin da na sani nake fadi maka wato kaman motan taxi kowace sati biyu ya kamata ka yi oil change ka canza eh, mai hmm. sa'annan sa'an nan kuma lokaci-lokaci za ka iya kai motanka wurin makanikai su ringa duba maka sa'an nan kuma akwai um, kowane wata hudu ya kamata ka je inspection kuma shi inspection nan wato ka je a binciki motanka don haka idan lokacin inspection ya kai wato kamata ya kai takasansan kwarai domin idan ka je inspection za a sa motar na'ura ne ba ka iya ka yi injiyan gane ko kalabule Mm, ba ka yi algusu ba ka yi wannan algusu don haka in ma ka yi algusu in ka je na'ura zai nuna musu don haka ba za ka bar wurin nan ba ko kuma ba za ka yi aiki ba sai ka gyara sa'an ba kamar irin kasashenmu ba ne da kowa na yin abin da ya ga dama. Maybe mutum ne ma kila idan ka samu dan wani. Da wani abu ka ba shi nan gaba wannan. Baba wa za ka ba Ibrahim? Ai wanda za ka ban ma kai ba kai ka duba idon shi ma ka ba shi Ibrahim. wato kana ganin eh, rashin ba da bribin ko tsoron ba a karban bribin ku yasa kuke da kokarin kiyaye wasu dokoki ba kaman lokacin da kuke kasashen ba kwarai baba domin kamar da na ce ma nan ba bribe kuma ba ba da cin hanci ba ba da cin hanci kuma ba ba ba idon sani ba sani ba sabo wai nobody above the law ko ya ke faɗi ba wanda ya fi karfin doka tun daga shugaban kasa har kasar shi saboda shi ne yasa kake ganin kaman lamuran suna tafiya gwargwadon hali domin kowa na tsoron kowa ka gani ko da dalilin kenan. yau ma nan za mu dakatar muku da wannan hira har kafin mu kawo muku da karashin hira a mako mai zuwa. Yanzu a madadin shi bakon namu Malam Abdulbasid Nuhu Abbas da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita mana sautin shirin. Baba ya ku makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To madalla gaida baba Yakubu yanzu kuma ga Sulaiman Barma dauke da sharhin jaridan Jamhuriyar Nijar. ziyarar da shugabar gwamnatin jamus ta gudanar a jamhuriyar nijar a ranar juma'ar da ta gabata na daga cikin muhimman labaran da suka ɗauki hankalin jaridu a wannan mako jaridar le republican na cewa yau nijar ta zama kasar da dole ne a dama da ita a yankin sahel a wannan lokaci da duniya ke neman hanyoyin murkushe matsalolin tsaro da kwararar bakin haure sabili kenan angela merkel bayan halartar taron kasashen jason sahel da ya gudana a burkina faso da ziyarar sojojin jamus a mali ta ga cewa ba za ta koma gida ba ba tare da ta ziyarci jamhuriyar ta nijar ba mafarin wannan ziyara karo na biyu kenan a cikin shekaru biyu jaridar lebanon ta ruwaito cewa masana sun hango cewa akwai yiwuwar za a huskanci karancin ruwan sama a bana idan aka kwatanta da yawan ruwan da aka samu a 2018 a wasu kasashen sahel taron ƙwararru da ya gudana a watan jiya a birnin nouakchott ne ya bayyana hakan inda ake hasashen yiwuwar fuskantar jinkirin saukar ruwan sama a wasu ƙasashe yayin da ruwan ka iya ɗaukewa kafin zuwan ƙarshen damanar da aka sani a al'adance a wannan yanki in ji lebanama jaridar lanketar na cewa a wani yunkurin inganta hanyoyin samar da wadatar cimaka masana a wannan fanni sun tantauna akan matsalolin da ke haddasa mutuwar ƙasar noma bayan la'akari da yadda wannan matsala ke zama musabbabin raguwar adadin albarkatun noma da ake samu a 'yan shekarun nan a ƙarshen damana sabili kenan jami'ar kansas ta kasar amurka da haɗin gwiwar shirin mcc da usaid da bankin duniya suka kira wani taro da haɗin kan hukumomin jamhuriyar nijar a birnin yamai domin neman mafita sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To a gaida Sule, yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin saƙon da ku masu ke kira ta wayar mu kuna ajiye mana. Assalamu alaikum sashen Hausa na Murar Amerika. Suna na Sani Balak da ke guru Hausa a jihar Yoruba Najeriya. Ina kira ga gwamnatin Najeriya gwamnatin Jami'ar Muhammadu Buhari. Ya kamata in gidan talakan Najeriya ake gwamnati. To wannan watan azumi ya kamata shugaban ƙasar Najeriya duk jihohin da suke Najeriya ya kamata a siyarwa talakawa kayan abinci a raba musu fi lahi a gwamnatance. shi ne wannan ga talakawa za su ji daɗi kuma za su yi ba ku abin da za a saka wa talakan najeriya da ya wuce wannan abu assalamu alaikum mai amurka daga alhaji manure ɗan'uwa mai allah na cikin garin jeja ina kira ga yan uwa masu hannun da ne waɗanda allah alama dama ku yi karatun tanaji ku ji abin da mallama addini ka fara in ce duk mummuni guda ya kin kaba to magana da ta mallan mai sun ce daga mallan Allah ne sallallahu alaihi wasallam to mutum ya tashi ya kai umra ya kashe miliyan guda da ɗan uwa ne mammanai a cikin matsalolin rayuwa akan kan suna ba yi sabuwar kan yiwa ku isan nan da Allah da saƙo na ga Atiku gwamnan jihar kaji da shi da Buhari don Allah don annabi mun gode mu Allah mun gode mu kuma su san talakawa na son ka zaɓi su don Allah su taimaka mana da takin zamani maimakon kuɗin ramce a ram kowane manomi a baya takin zamani. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Mai magana Bishir Baka auren auka 'yan albasa Katsina Taranti, Najeriya. ina so yin wani da wanda mu mika godiya ta musamman ga ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mana lokacin watan azumin Ramadan ubangiji Allah ka sa inda mai zai fila kuma ka samu kare shi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana Alhaji Yahya Muhammad mai kin da mai kujeru karamar hukumar Rabi'a jihar Niger tare da Najeriya. na a yau ne ina yin kira ga gwamnatin tarayya musamman shugaban ƙasa kan ministocin da yake nema ya sake a wannan zango na biyu to ina roƙonsa da Allah da yi bincike sosai ya gano ministoci na ƙwararru 'yan siyasa wanda suka san darajar mutane suka san haƙƙin mutane ba irin wasu ministoci daga cikin wa'annan da suka kare ba musamman a ba mutum ofis uku shi ɗaya kamar ya fi kowa ilimi a afirka wannan kuskure ne babba sannan kuma ya kamata a zaɓi mutane ƙwararru wanda suka san matsayin ilimi domin ilimi ya koma baya a wannan lokaci kuma harkar wuta ta koma baya da harkar sufuri ya kamata gwamnati ta lura da irin wa'annan mutane da ya kamata wanda suka san darajar mutane suka san halin da kasa ke ciki ba wa'anda karatu kawai suka rage san aiki hakkin jama'a ba. To da mun gode wanda suka samu damar aiko mana da saƙon. Menene muhimmancin zaman lafiya a musulunci? Ah, zaman lafiya hakika mu a tsarinmu na musulunci ya koyar da mu zaman lafiya sosai kuwa domin mun koyi wannan ne a wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda shi annabin nan namu ya zauna da wa'inda ma ba musulmai ba har ma ya kai ga in ba su da lafiya ya je har gida ya gaishe su. saboda me saboda gwadawa al'umma yadda zaman lafiya yake kuma sa'annan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bai taɓa cutar da su ba kuma sannan suna zaman lafiya da su sannan kuma da wannan ya sa muke jawo hankalin al'umma musulmai gashi muna cikin azumi ya kamata mu yi kokari mu yi abubuwa guda uku na farko mu dage da addu'a wa ƙasarmu najeriya da duniya baki ɗaya allah zaunar da mu lafiya abu na biyu mu zama masu haƙuri kamar yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya shahara wajen yin haƙuri da kowa da kowa sannan abu na uku mu zamanto masu hangen nesa inda haka iyayenmu suka zauna da fadace-fadace da mu za mu tashi a cikin yaƙi ne gaba ɗaya to iyayenmu sun yi haƙuri musamman tsakanin kiristoti da wanda yake ma'ana tsakanin kiristoti da musulmai an zauna irin na shekarun baya can ana zaunen lafiya kowa na addininsa ba wanda ke tsangwaman kowa to wannan zaman muke so a dawo da shi a ci gaba da zaman lafiya kiristoci a zauna lafiya mu musulmi a zauna lafiya mu haɗa kanmu tun da ƙasar nan tamu ce gaba ɗaya sau ga mu zauna lafiya wannan shine ko a tafsiri muke jawo hankalin al'ummar najeriya gaba ɗaya musamman matasa a yi ƙoƙari a zauna lafiya kowa ya zauna lafiya domin zaman lafiyan shine za mu samu mu musulmai mu yi addinin mu yadda muke so sannan su kuma kiristoci bangaren su ma su yi addinin su yadda suke so amma in ba zaman lafiya babu wanda zai gabatar da komai cikin kwanciyar hankali to muna jawo hankalin al'umma don Allah don Allah musamman mu musulmai a wannan wata mu dage da addu'a Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya to Allah ya saka da alkhairi da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice gobe laraba ne a umar afirka ta kudu za su kada kuri'a a zaben da za a ka iya zama kalubala mafi girma da jam'iyyar anc mai mulki za ta fuskanta yayin da jam'iyyar da abokan hamayyata ke kokarin jawo ra'ayin masu kada kuri'a da ba su yanke shawara kan jam'iyyar da za su zaba ba jam'iyyar anc da democratic alliance da kuma sabuwar jam'iyya mai tashe mai hankoron farfado da tattalin arziki economic freedom fighters sun yi gangamin yakin neman zaɓensu na ƙarshe a johannesburg babban birnin kasuwancin ƙasar jam'iyyar anc tana kan gaba da sauran jam'iyyun da suka tsaya takara sai dai jam'iyyar na fuskantar ƙalubala da ta shafi batun cin hanci da rashawa shugaban jam'iyyar kuma wanda ya kasance shugaban ƙasar afirka ta kudu cyril ramaphosa ya amince da haka a jawabinsa. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya gana da takwaransa na kasar rasha sergei lavrov jiya litinin yayin da ake samun sabani tsakanin kasashen kan rikicin venezuela a daidai lokacin da manyan jami'an diplomasiyan ke jaddada cewa ba sa son ganin an ɗauki matakin soja na wata ƙasa a venezuela bayan tattaunawarsu a gefen taron majalisar kasashen yankin tekun arctic a finland da amurka da kuma rasha suke matsayin membobi. an tambayi pompeo bambancin da ke tsakanin kasashen biyu to madalla masu sauraro anan muka shirin namu na hantsi sai kuma can an jima da la'asar idan allah ya kai mu za ku wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin za ku iya ziyarta shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na hausa da ma mu na facebook yanzu dan alheri grace abu da ta na gabatarwa sai kuma salaman abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na shwan Nisar fili hashin na nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Salamu alaikum.